Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata ɗaya ga watan Yuni na shekarar da 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. Da baban lagiya litinin an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka kai harin harbin kan mai uwa da wabi a wajen wani zauren taro a Miami suka kashe mutane biyu. a kokarin yaki da karuwar yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya litinin kasashen faransa da ingila sun kara kaimi wurin yin allurar rigakafi afirka a jiya litinin kasashen morocco da spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diflomasiyya sakamakon batun yankin yammacin sahara da ke arewacin morocco da ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kimanin mutum sha takwas 'yan bindiga suka kashe a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Yanzu haka sama da mutum goma sha takwas ma ba a gane su ba. Suna nan cikin beri gawa. Suna nan cikin beri yanzu haka. Misalin mutum goma sha biyar kuma yanzu haka suna asibiti. Mai haka kuma za ku ji cewa sabon babban hafsan sojan Najeriya Banjo Janar Faruku Yahaya ya sha alwashin magance matsalolin tsaro da ke addaban Najeriya. Nan nan da yawan su kaji suke da mutane suke. So sai an samu masu zarata masu iya bada rahoto waɗansu a gani a baya da shi kuma lokacin da ya amfani ka sami a amfani so abin da aka da ne yanzu shine in haɗa karfi da karfi in yi aiki tare da sauran yan uwa da jama'a in Allah ya so za mu ci nasara kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili ya zuwa ranar hutun karrama gwarazan da suka mutu a filin daga wato memorial day an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokinsu kana suka bude wuta da safin ranar lahadi a wajen wani zauren taro a miami inda suka kashe mutane biyu kana suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomi suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar an ci gaba da samun damuwa a jiya litinin yayin da wani mutum da aka kashe ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da daraktan ma'aikatar 'yan sandan miami alfredo ramirez ya shirya domin yin allah wadai ga harin bindigan na ƙarshen mako kane ya yi kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan mutumin da ya katse taron ya yi ta ihu yana cewa kun kashe man da ba gaira ba dalili yayin da ake ficewa da shi daga taron manema labaran daga bisani 'yan sanda sun tabbatar wa jama'a cewa clayton dillard shine mahaifin wani ɗan shekaru 26 daya daga cikin mutane biyu da aka harbe su lahira a wajen zauren taron a kokarin yaki da karuwan yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya litinin kasashen faransa da ingila sun kara kaimi wurin yin allurar rigakafin faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin covid-19 a jiya litinin an yi wa shugaba emmanuel macron da uwar gidansa brigitte allurar rigakafi kamar brigitte da ni kaina da ma wasu faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu in ji wani sakon twitter da macron wanda ya taba kamuwa da coronavirus a cikin watan disamba ya kafe yanzu a jiya litinin faransa ta tabbatar da sama da mutane miliyan biyar da dubu ɗari bakwai suka kamu da covid-19 kana wasu dubu ɗari da dubu tara da ɗari shida da casa'in suka mutu da cutar a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar john hopkins ita ma birtaniya a jiya litinin ta tabbatar da mutane miliyan hudu da dubu dari biyar ne suka kamu da covid-19 kana mutane dubu dari da ishirin da takwas da arba'in da hudu ne suka mutu sakamakon cutar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin kasashen Morocco da Spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diflomasiyya sakamakon batun yankin Sahara da ke arewacin Morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kwatanta ayyukan Morocco na yin sakwa da kula da kan iyakarta da yankin Kuita da abin da ba za a lamunta da shi ba kana cin zarafi ne ga iyakar kasar sai dai ma'aikatar harkokin wajen morocco tana zargin spain da cin amana da rashin mutunta amana akan batutuwa tsakanin yammacin sahara da yankin catalonia na spain inda dukkaninsu suke da masu rajin kafa kasa mai cin gashin kansa rikicin ya barke ne bayan da spain ta amshi shugaban kungiyar rajin neman kafa kasar yammacin sahara ibrahim gali domin yi masa jinya ba tare da shaidawar rabat ba ana gaggauta mayar da bakin haule da dama da ba su da yara zuwa morocco bayan da suka ketara zuwa kyoto ta bangaren spain amma ana kyale masu yara da dokar spain ba ta ba da damar mayar da su ba To madalla, an jima kaɗan babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da jihar Niger Najeriya ke ci gaba da fuskantar har-haren 'yan bindiga a sassan jihar. Jiya Litinin 'yan bindiga sun kai hari garin Beri da ke karamar hukumar Mariga, inda suka kashe kimanin mutum sha takwas, cikinsu har da limamin garin, kuma suka kona wani karamin ofishin 'yan sanda. Ga Mustapha nasiru ba tsare da ƙarin bayani. Kimanin mutane goma sha takwas ne wasu 'yan bindiga suka kashe a ciki har da wasu 'yan sanda guda biyu a garin Beri ta jihar Nijar Najeriya. 'Yan bindigar dai sun auka garin na Beri ne da ke cikin yankin karamar hukumar Mariga da sanyin safiyar Litinin dinnan. Inda bayanai suka nuna cewa sun share kimanin sa'o'i uku suna tafka gumurzu a tsakaninsu da mutanen gari. da kuma 'yan banga waɗanda ke tare da jami'an tsaro. Sunana Alhaji Sani Yakubu Sarkin Tasha Beri, sakatare na ƙungiyar sa kai na garin Beri. to girman asarar da aka yi a yanzu dai muna da gawan kwamandodi guda goma sha biyu domin mutanen nan sun kai kusan awa biyu a cikin beri tun muna ba ta kashe da su saboda sun yi mu karhin makami mun yi bakin kokarin mu mun tsare amma abin ya wuce sanin mu kuma ko da muka ankara sun mamaye garin mu gaba daya abin da muke cike da su yanzu sun kashe mana mutane sama da mutum goma sha takwas a yanzu haka a yanzu haka sama da mutum goma sha takwas wani ma ba a gane su ba suna nan cikin beri gawa suna nan cikin beri yanzu haka a misalin mutum goma sha biyar kuma yanzu haka suna asibiti waɗannan yan bindiga yi sun hallaka babban malamin garin da ake kira Malam Bello Beri da kuma kona wani karamin ofishin 'yan sanda na garin Berin. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan hari, amma ta ce ba ta da tabbacin yawan adadin mutanen da aka kashe. in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane jim kaɗan bayan kammala wani taro da gamayyar jami'an tsaro a jihar. Kan ba mu da wani tabbacin kididdiga eh, mutane na wani aka kashe mutane aka marauni. An so idan aka tabbatar mana jami'an tsaro sun tabbatar an bi gidaje an ga su waye da sauransu sannan idan za mu ga za yi bayani a gwamnatanci kaga muna yi za mu yi ne da abin da muke da shi a hannu wanda ke sahihi. To har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger duk kuwa da mu na jin ta bakin kakakin 'yan sandan jihar Niger wasiyu abiodun ya ci tura. A yanzu dai waɗannan 'yan bindiga da ke yawo a kan babura ɗauke da manyan bindigogi na ci gaba da kai miyagun hare-hare na kisan jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir ba tsare da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya kuma mageriya da labaran duniya kashi na biyu. an kashe akalla mutane 55 a cikin dare a wasu hare-hare guda biyu a wasu ƙauyuka a gabashin congo in ji majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin darin da ka iya zama mafi muni a tashin hankalin yankin da aka kwashe shekaru hudu ana yi sojoji da kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama na cikin gida suna zargin kungiyar masu ikirarin musulunci ta allied democratic forces adf a takaice da kai samame a ƙauyukan chabi da wani sansani da ke wani ƙauye a kusa da garin boga kauyukan guda biyu suna kusa da iyakar kasar ne da uganda ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa an ƙona gidaje kana aka sace fararen hula albert basego shugaban wata kungiyar kare 'yancin bil'adama a garin boga ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ya ji ɗuriyar harin ne daga kuka a gidan maƙautansa a ƙarshe a jiya litinin an kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu a ƙasar new zealand kanan jirage masu saukar ungulu na ci gaba da ceto mutane yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya ke ci gaba da haddasa ambaliya a faɗin yankin canterbury hukumomi sun ayyana dokar ta ɓaci bayan wurare da dama sun cika makil da ruwa da ya kai zurfin ma'aunin santimita goma sha shida sakamakon ruwan sama daga ƙarshen mako zuwa jiya litinin masu hasashen yanayi sun yi gargadi akan samun ruwan sama kamar da bakin kwarya daga yammacin jiya litinin kafin ya yi sauki sojoji sun ba da gudunmuwa wurin ceto mutane sama da hamsin har zuwa cikin dare da jirgi mai saukar ungulu samfurin nh90 Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta shirya zuwa garin Christchurch da yammacin jiya Litinin domin samun cikakken bayani da kuma ganewa ido. A gaida babu ya makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sabon babban hafsan sojan Najeriya Manjo Janar Faruku Yahaya ya sha alwashin tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya. kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Maina kai ne ya aiko mana. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Major General Faruk Yahaya, wanda ya yi taro cikin sirri da manyan hafsoshin hedikwatar rundunar sojin kasar Jim kaɗan bayan taron na tambaye shi, duba da yadda matsalolin tsaro suka dabaibaye Najeriya ta kowane ɓangare. Shin ko ta ina zai tunkari wannan al'amari? Mafi yawa wasu abubuwa kamar irin nana arewa maso yamma da sauransu. Ai kaga abubuwa misali a ce mutanen nan da yawan su tabi suke da mu mutane suke. So sai an samu masu zarata masu iya bada rahoto waɗansu ha gani a baya da shi kuma lokacin zai amfani kame a amfani da shi. So abin da aka da ne yanzu shine in haɗa karfi da karfi in yi aiki tare da sauran 'yan uwa da jama'a in Allah ya so za mu ci nasara. Kamar wani bangarori za ka mai da hankali sosai. Yanzu kamar kaga akwai bangaren koyarwa akwai bangaren uh, atisa'i akwai bangaren eh, alaka da sauran uh, services akwai navy akwai air force akwai police akwai order sannan akwai sauran stakeholders waɗanda su ma suna gudanar da su bayarwa wato in an ka samu kyakkyawan niyya da ƙudurin a ci gaba a yi aiki tare da su yan Allah za mu ci nasara. 'Yan Najeriya da na da kyakkyawan fatan samun tsaro daga rundunar sojin Najeriya karkashin jagorancin General Faruk. Domin ko a baya bayan nan, ƙididdigar da cibiyar FPC ta gudanar yayin da sabon babban hafsan ke jagorancin rundunar yaƙi da boko haram ta operation lafiya dole da aka canza wa suna zuwa operation haɗin kai daga lokacin da ya karbi jagorancin wannan runduna har zuwa makon jiya da aka naɗa shi babban hafsan hafsoshin najeriya ƙididdiga na nuna cewar adadin faran hula da 'yan ta'addan ke kashewa ya ragu da kashi goma sha bakwai yayin da a bangare ɗaya kuma yawan 'yan ta'adda da sojojin suka hallaka ƙarƙashin jagorancinsa ya karu da kashi 45 amma duk da haka masu sharhi irin su comrade kabiru sa'idu dakata na cewar akwai kalubale a gaban sabon babban hafsan. Kalubalen da zai fuskanta na yaƙi da 'yan ta'adda a lokacin da wani bangare na 'yan ta'addan ya yi ƙarfi har ma yana yaƙar waɗanda ake gani a baya sun gagari mahukunta irin su abubakar shekau kenan wanda har amurka kanta ta saka lada na maƙudan kuɗaɗe wanda ƙarshe abubakar shekau sai aka samu wata rinduna ta 'yan ta'adda sun ga bayan abubakar shekau ɗin kuma suna kama kwamon kwamandodin shi wasu suna kashe su da sauransu so kaga tunkarar wannan rundunar ba karamin kalubale ba ne a gaban shi a yankin arewa maso gabas da kuma yakar 'yan ta'adda na bangarori daban-daban sannan abin da ya shafi abubuwa da suke faruwa a kudancin ƙasa na tsageru amma mun san akwai kyakkyawan niyya tun daga mar yadda kwazon shi ya nuna zai iya yin nasara a wannan aiki da aka bashi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan na kaina, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boa boahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. sunana alhaji awaisu Mamadu giwa kuta ina mai goyon bayan gwamnatin jihar Niger dalili na shine duk wani mataki na tsaro gwamnatin Niger tana kokari ta tabbata cewa mutanen ta sun zauna lafiya domin ba inda za a ce gwamnatin Niger ta zauna lafiya ba tare cewa mutanen sun zauna lafiya ba amma akwai rauni daga gurin gwamnatin tarayya na sha faɗi cewar gwamnatin tarayya ba wani kokarin da take yi wanda zai sa mutanen najeriya su san cewa suna da kariya dalili kuwa shine yan sanda ma da ake maganan su gwamnoni na na kasar nan ba su da iko yan sanda ba su da ikon sojoji sai abin da manyan su wanda shugaban kasa ya nada su suke ba da umarni sunana honorable abubakar daga nan tunga wato babu wani kafa da za a samu wai a gwamnatin jiha ta makale da cewa wai laifin gwamnatin tarayya ne abin da ya shafi tsaro a namu jihar Naija. Saboda in ka lura magana ta gaskiya ta farko shine za mu yi ma mai girma gwamna magana ya rabu da 'yan siyasa ya tuna da mutanen da suka zaɓe shi. Na biyu kuma rashin karfafa ma jami'an tsaro ma'ana bijilanti kenan. Za ka ga a garuruwa daban-daban misali kamar gwamnan Ondo wancan satin da ya wuce ya raba hilas guda hamsin gwamnan osun ya raba hamsin ƙauren bauchi ya raba ɗari to kaga irin wannan ba kafa ba ne da ya kamata a ce wai an tsaya sai gwamnatin tarayya ta baya ita ma gwamnatin jiha tana iya yi zuwa local government magana ta gaskiya kenan jama'a ku da hutawa ku da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin gwamnatin najeriya ta shugaba muhammadu buhari tana taimakawa makwabciyar abuja wato jihar neja dangane da famar da take da yan ta'adda musamman ta fannin yan gudun hijira da ke kwararruwa daga kauyukan da ake kawo hare-hare sannan wani babban kusar dan majalisar dokoki na abuja wanda ke wakiltar jihar neja ya ce shi yana shakkun akwai ma 'yan boko haram a wannan jiha din ya ce shi dai gwamnan ne kawai ya faɗa amma shi bai ta tabbas sannan da yake ita boko haram na an ce ta shigo cikin jihar neja ga ta kuma ita jihar neja kusa da abuja to sai ya kenan game da makomashi babban birnin tarayya da wannan na daga cikin abubuwan da za mu kawo muku a wannan muhawarar ta wace mu mustapha nasiru ba tsari shirya mana a tsakanin honorable abokan lado suleja da kuma alhaji ahmad ibrahim matani sakataren gwamnatin jihar neja to bismillah malamai a ssg akwai matsala ma ina zuwa eh, honorable lado ku bari mu ci gaba akwai matsala yanzu haka kusan garuruwa abin nan mina akwai unguwanni za ka ga 'yan gudun hijira a makarantu da sauran wasu garuruwa in ka je gwada ga sunan a kusan bangarori manyan garuruwa akwai 'yan gudun hijira bila adadin wani tallafi yan gudun hijirar nan ke samu daga gwamnatin tarayya wannan sg kuna samu wani tallafi daga gwamnatin tarayya akan yan gudun hijirar nan eh. akwai lokacin da aka samu wanda ruwa ya musu eh, ruwa ya kwashe musu gidajensu a sauransu ambaliya amma ina tabbatar maka maganar da nake yau akwai muna da yan gudun hijira a fando gari muna da su eh, eh, da aka yi bari ya bada ansa alado sai kai bayani bari ya bada ansa ai magana ah, ah, tambaya ne ah, Mustafa yayi eh. shine kun bada ansa hmm. a tsakanin kwana uku da suka wuce a cikin garin na muna da yan gudun hijira sun fi sun kusa dubu hudu hmm. amma duk da yake Lado ya ce gwamnatin gwamnatin ba ta komai mu ne muka kwashi muka basu abinci ba ta ba su kayan wanda ya ce haka ba wanda ya ce haka muka mai da su babu wanda ya ce sakatare a wannan sakatare gyara magana sa eh. babu wanda ya ce gwamnati ne da ba ah, babu wanda ya faɗi wannan a nan ai kai kai kai bugun karan su ah. ne a bugun karan ne ka ce ka ce ka ce an ce gwamnati ne da ba komai a ba wanda ya ce haka ba eh. wanda ya ce haka abinda aka ce shine mun ce mm-hmm. babu tallafi daga Malam Lado. In ka san tallafin da gwamnatin tarayyar ta ba 'yan gudun hijira na wannan batun tsaron da ya bayani kawai mu eh. Eh. ji. gwamnatin tarayya mai adalci ce kuma gwamnatin tarayya tana iya kokarin da daga cewa ta tallafa ma kowane jiha da ibtila'i ya same ta. Wannan mm. Nasiru ba da jimawa ba amma amma amma ana magana ana honorable lado ana magana yan gudun hijira da da jam Yanzu honorable lado. honorable lado honorable lado ssd Kobari, Kobari mu je gaba eh, eh honorable gwamnatin tarayya wato ma'ana dai da Allah ku SSU. Ku bari, ku bari. Honorable Lado akwai, akwai Honorable Lado. Dan saurara, ku saurara mu yi ɗaya bayan ɗaya saboda jama'a su fahimci abin da ake faɗa don Allah. bari ya sauka bari ya sauka sai akwai akwai eh, SSG ah, don labarin malado shi honorable lado wannan tambaya a ah, honorable akwai batun tun da gashi har an tabbatar cewa akwai yan boko haram a wasu garuruwa na jihar Niger nan ah, wani hadari ke tattare da abuja fatar gwamnatin tarayya akan wannan al'amari wani bayani za ka yi mana malam nasiru wa ya tabbatar da cewa akwai dan boko ba wannan jihar Niger shi ya fito cewa akwai dan boko a jihar Niger eh to kana gaba gaskiya bane eh, koko sannan baya ga haka ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh. baya ga haka nan shin jami'an tsaro ne shin jami'an sirri da DSS ko ne SSS su suka tabbatar mana cewa akwai akwai akwai jami'an boko haram a jihar Niger na dake na biyu mun akwai barayi akwai banditries wanda suke zuwa suna shanu mutane suna kashe mutane suna kora su hmm. suna kwace musu dukiyoyinsu kuma wannan idan baka ce ba na fi gaya ma a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ba ma ba sun tashi a Suleja hmm. ba ma ba sun tashi a jihar Neja hmm. kuma Allah ya taimake mu da haɗin kan shugaban Muhammadu Buhari da jami'an tsaro an ka ƙarshen wannan abin alhamdulillah abin da nake cewa a nan eh. rashin adalci ne a wayi gari a ce gwamnati irin jihar Neja ta ce gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ba ta agaza ma gwamnatin jihar Neja ba ta gudunmawa ba ta ba ta gudunmawa da jihar Neja muna da hmm. manyan sojoji a jihar Neja muna da ritayen shugabannin ƙasa a jihar Neja muna da harkokin hakuri ya sa zai bari ya kai karshe dan yi hakuri dan yi hakuri bari tambaya zan mai nema don Allah to ta buɗe ta ta fito da kuɗi ta taimaka wa jami'an tsaro ta ba DSS kuɗi kuɗin ya kamata hmm. ba kuɗi wanda za a ɗauka na sayan man ba a'a

wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku ma da ci gabanta makon gobe Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato mustafa Nasiru ba tsare wakilin mu da ya shirya mana muhawara dan da kuma bakin nasa wannan rabar Abubakar Lado Suleja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Niger da kuma gare Sale da Abdu da ta hada shirin ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Huta lafiya. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice ya zuwa ranar hutun karrama gwaraza da suka mutu a filin daga wato Memorial Day. an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokinsu kano suka bude wuta da safiyar ranar lahadi a wajen wani zauren taro a miami inda suka kashe mutane biyu kano suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomi suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar an cika ba da samun damuwa a jin litinin yayin da wani mutum da aka kashe masa ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da daraktan ma'aikatar 'yan sandan miami alfredo ramirez ya shirya yana allah wadai da harin bindigan na ƙarshen mako kana ya kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan a kokarin yaki da karuwan yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya litinin kasashen faransa da ingila sun ƙara kaime wurin yin allurar rigakafin faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin covid-19 a jiya litinin an yi wa shugaba emmanuel macron da uwar gidansa brigid allurar rigakafi kamar brigitte da ni kaina da ma wasu faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu in ji wani sakon twitter da macron wanda ya taɓa kamuwa da coronavirus a cikin watan disamba ya kafe a jiya litinin kasashen morocco da spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diflomasiyya sakamakon batun yankin sahara da ke arewacin morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata prime minister spain pedro sanchez ya kwatanta ayyukan morocco na yin sakwasakwa da kula da kan iyakarta da yankin kuita da abin da ba za a lamunta da shi ba kana cin zarafi ne ga iyakar kasar To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da hansi misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Chibahiro ne da ya bada umarni kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.